Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niya. Hawa kuma ana iya samu a kan alfa rediyo da ke kuma sun kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa gwamnatin jihar Jigawa ta farfado da sake ajiyar kuɗi a kowace mazaɓa domin taimakon al'umma. Kana mu kawo muku shirin a dawo lafiya tare da baba ko makeri. Sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma duk waɗannan fa sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Gwamnatin ƙasar Somalia ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni hudu bayan korar tsofaffin kwamandojinta Biyu bayan hare-haren ƙungiyar Al-Shabab da aka yi asarar rayuka. Sai dai ƙwararru sun yi gargaɗi cewa sababbin jami'an tsaron ba waliyai ba ne da za su iya magance lamarin nan take suna buƙatar goyon bayan al'umma da na gwamnatin su kafin su sami nasarar murƙushe mayakan. Yayin wata ganawa a Mogadishu jiya Litinin, Majalisar Zattaswa ta amince da zaben Hussein Usman Hussein a matsayin daraktan hukumar leƙen asiri da cibiyar tsaro nisa da kuma janar Bashir Abdi Mohammed a matsayin kwamishinan 'yan sanda. An kuma zaɓi mai janar Bashir Mohammed Juma da ake kira gobe wanda ya dawo a matsayin kwamandan jagoran gandiroba mukamin da aka sauke shi ƙasa da shekara guda da ta shige. Janar Mohammed tsohon jami'in ɗan sanda ne da ya rike mukamai da dama a rundunar da suka hada da babban jami'in injiniyoyi 'yan sanda da kwamandan sashen horaswa da kuma shugaban sashen bincike ya shiga aikin 'yan sanda a shekara ta 1971 a bara shugabannin ƙasar Somalia suka amince da a kafa rundunar 'yan sanda mai jami'ai kimanin 32,000 a duk faɗin ƙasar. kawo yanzu rundunar tana da rabin wannan adadin ne shugaban amurka donald trump ya sake ɗora mutumin da ya gada laifin gaza ɗaukar matakin da ya dace dangane da shishigin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 obama shine shugaban ƙasa har zuwa lokacin da kuma bayan zaben shekara ta 2016 saboda haka menene ya sa bai ɗauki mataki akan shishigin da rasha ta yi ba bisa ga cewa Trump a shafin Twitter jiya Litinin. Sukar Obama ne na baya-bayan na a jerin saƙonni da shugaban ƙasar ya rubuta a shafinsa na Twitter. Trump ya saba yin ƙorafi tare da watsi da tasirin katsa London da Rasha ta yi. A maimakon haka yana kushewa magabacinsa da gaza ɗaukar matakan takawa Rasha birki. Tun farko jiya Litinin fada shugaban ƙasa ta Rasha Kremlin ta musanta cewa da hannunta. kakakin gwamnatin dimitri peskov ya shaida wa manema labarai cewa zargin ba shi da tushe ya yi wannan bayanin ne 'yan kwanaki bayan da kwamitin bincike na musamman da robert mueller ke jagoranta ya tuhumi waɗansu rashawa goma sha uku da kuma kamfanonin rasha uku da ayyana yaƙi ta hanyar sadarwar intanet da nufin haifar da rudani a zaben domin amfanar trump tuhumar kamfanonin rasha da kwamitin mula ya yi na nuni da cewa wani kamfanin nazari ta hanyar sadarwar intanet da ke st petersburg wanda ke da alaka da kremlin da ma'aikatansa goma sha biyu da kuma mai ɗaukar nauyin kamfanin ne suka kulla wannan makarkashiya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani tarin sharar bola da ya zabtare ya aran gazo a babban birnin ƙasar mozambique ya rubta wa gidaje da dama ya kuma kashe akalla mutane goma sha bakwai ana kyautata zaton ruwan sama da aka tafka kamar da bakin koriya shine ya haddasa rushewar wannan bola a wata unguwar matalauta a birnin maputo hukumomi sun ce mai yiwuwa ne har yanzu akwai gawarwaki a ƙarƙashin bolar da ke hule ne yayin da ake ci gaba da aikin ceton rayuka kafofin sadarwar ƙasar sun ce tudun bolar ya kai tsawon gini mai hawa uku ɗaya daga cikin waɗanda ke zaune a yankin mario castigo ta shaida wa sashen harshen portugal na murya amurka cewa kimanin gidaje bakwai suka lalace a zabtarewar bolar mazauna yankin sun ce bolar ta cika kuma an daɗe ana kira da a rufe ta jami'ar hamayya ta afirka ta kudu ta kushe wa jawabin farko kan halin da ƙasa ke ciki da kakkausar lafazi da sabon shugaban ƙasar da ramaphosa ya gabatar tana ta baba kan ko sabon shugaban ƙasa yana da wani ƙwaƙƙwaran shirin shawo kan ƙalubale da ƙasar ke fuskanta. Kwana ɗaya bayan hawa mulkinsa da maye gurbin Jacob Zuma da tauraron ya dishe. Ramaphosa ya yi jawabi ranar Juma'a inda ya bayyana manyan gurori da yake da su da yake neman cimma, ya kuma ƙalubalanci ƙasar ta bi sawun gwarzon shugabansu. sai dai zaman majalisa da aka yi jiya litinin ya ba 'yan hamayya damar kushewa burin shugaban kasar suka kuma yi haka an nuna raunin tsarin ramaphosa aka kuma bayyana alamar tambaya tsare-tsarensa kama daga tsaron al'umma da ilimi da kula da lafiyar al'umma da kuma shirin jam'iyyar anc na kwace gonaki ba tare da biyan diya ba babbar jam'iyyar hamarya democratic alliance ta kuma kalubanci alkawalin da Ramaphosa ya yi na kawar da cin hanci da rashawa bayan mulkin zuma na tsawon shekaru tara da zarmiya da ta dabaibaye wanda ya ce tsohon shugaban ƙasar bai handame dubban miliyoyin dalar kuɗin gwamnati shi kaɗai ba. Grace Alheri Abdu kenan kuka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC. abar mu fara mu bude taskar rahotannin namu da ajiya a daukacin mazaɓun da ke jihar Jigawa domin taimakon waɗannan al'ummomin. Mahmud Ibrahim fari na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a ƙarshen wannan tsari na biyan kuɗaɗen akwati gwamnatin jihar ta wancan lokaci bisa jagorancin gwamna samun ibrahim turaki ana keɓe wani adadin kuɗaɗe ne a duk ƙarshen wata domin raba su ga jama'ar garuruwa da ƙauyuka bisa tsarin akwatunan zaɓe da yawan su ya kai kimanin dubu hudu a faɗin jihar ta jigawa sai dai duk da shan sukan da tsarin ya yi tun a wancan lokaci fiye da shekaru goma bayan shuɗewar gwamnatin sanata turaki gwamnatin jigawa ta yanzu bisa jagorancin gwamna badar abubakar ta yunkura wajen farfado da tsarin amma ta sigar ba da kariyar shari'a inda har ma ta shirya kudurin doka kuma aka mika wa zauren majalisar dokokin jihar ta jigawa domin ya zama doka bisa tsarin wannan doka in har an kafa ta wato za a samu kuɗaɗe eh, da za a tara daga bangaren jiha da kuma kananan hukumomin sun kansu wadda idan aka tara duk wata ana sa ran kowane polling unit shine akwati kenan karkashin wani kwamiti da dokar ta kafa za a ba su kuɗi wanda bai gaza naira dubu hamsin a kowane akwati ba kuma makasudin wannan kuɗi shine su wa'annan 'yan kwamiti kamar yadda aka tantance su kuma suke da abin a wajen gwamnati su za su zauna a shawara a wannan community idan da akwai wasu kananan ayyuka wanda za su taimaki al'ummar wannan akwatu to da wannan kuɗi za a yi amfani da shi wanda ya shafi kamar ciko ne na ƙasa misali ko tabarmi a masallaci ko wani masallaci ya ɗan bambare ko wani abubuwa da ake bukatar siminti na gyara shi idan an ce wani doka tana da kamanceceniya da tsarin da tsohuwar gwamnati ta mai girma gwamna saminu turaki ya yi a baya fasalin iri ɗaya ne amma da bambanci domin wancan babu abin da ake kira accountability honorable bala hamza gada kenan shugaban kwamitin kula da harkokin shari'a da dokoki na majalisar dokokin jihar jigawa tuni dai masu nazarin dokoki da shari'a a najeriya ke cewa samar da wannan doka cin iyaka ne ga hurumin da kundin tsarin mulkin najeriya ya baiwa ƙananan hukumomi barista malam abdullahi ibrahim wani lauya ne mai zaman kansa duk abin da ya shafi community development project ko kuma wani aiki domin ci gaban karkara ya ta'allaka ne ga ƙananan hukumomi kamar yadda sashi na bakwai ya ambata da kuma wannan four schedule na constitution ya faɗa za ka ga cewa kamar babu buƙatar ita yin dokar kanta domin ana nema ne a ɗau wata fawa ko kuma hurumi da constitution ya riga ya bewa ƙananan hukumomi a bewa wasu mutane waɗanda su constitution bai magana a kansu ba kuma yin hakan ya saba da wannan sashi. ya zaka dai jam'iyyar pdp ta ce za ta ɗauki matakin shari'a game da wannan batu alhaji aminu jahun shine mataimakin shugaban jam'iyyar a jihar jigawa waɗannan 'yan majalisa namu su ne za su ƙirƙiro su yi doka su halatta wa kansu kuɗin jama'a 'yan majalisar nan sun ce mai girma gwamna ya sai da kaddarorin gwamnatin jihar jigawa za su iya shi ina zancen ya kwana to zance ya kwana akan cewa za mu yi kudin akwati za mu halatta kanmu kudin jama'a amma ku yan majalisa da za ku tsige ni ku ne shugabannin wannan halatta kanmu kudin mutane ai ba kudin su bane kudin mu ne da mu da su muna da haƙƙi su yan wannan jiha ne mu ma yan wannan jiha ne daga su sai mu daga mu sai su ko su yi doka ko kar su yi doka mutukar su zarta sai mun kai su kotu Alhaji Aminu Jahun kenan mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. E Ibrahim kuma ban ce ku har wa yau dai kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Eh, yaki da rashin To a gaida baban gida masu jauje. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC domin yanzu nan agogo ce karfe goma sha biyu karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan mai saurare bai manta ba, baƙonmu Malam Alhassan E. Bala wani matashi da yake rubuce-rubuce akan yawan haɗurar da ake samu akan hanyoyin ƙasashenmu ya ɗauko bayani akan irin abubuwa da ya kamata fasinjoji su yi idan suka kula direban motar haya na ƙoƙarin jefa rayuwarsu cikin haɗari wanda ya kamata kuma hukumomi su wayar da al'umma akan hakan. inda yake cewa idan har direba yana tukin ganganci to fasinjoji su kai karinsa ga hukuma da ke kusa ko kuma su sauka daga motocin ya ci gaba da cewa duk da kasancewar matsalolin mu musamman a afirka kasancewar muna da hanzari ko ma ta wani bangare ba mu da hanzari idan na ce muna da hanzari shine mukan so allah allah muke mu isa wasu gurare ta wani bangaren kuma ba mu da hanzari wato shine ya kamata misali za ka je guri karfe tara sai ga mutum ya san cewar tafiyar ta minti talatin ce misali ba zai bar gurin ba sai tara saura tuka kuwa yana buƙatar ya yi gaggawa yana son ya kuma isa wannan lokacin lokacin da yake so to wannan yana taimakawa matuka wajen idan direbobi na tuki fiye da kima su kasa magana har ila yau kuma idan yana misali yana taɓa waya kana tsoron karkace da shi zaka sauka kana tunanin zaka rasa samun mota da wuri da za ta kai ka inda za ta kai ka don haka ya kamata a ce wato al'umma idan suka fahimci cewar za su je guri wato sun tafi gurin da wuri wanda zai sa ba za su kasance a cikin gaggawa ba ko da irin wannan abu ya faru za ka iya sauka ka ce to direba dama ban baka kuɗi ba in kuma ka bada kuɗi to koya ne dole ya baka kuɗinka ka sauka ka hau wata ka nemo wata mota hakan zai taimaka matuka har ila yau kuma idan har su kansu fasinjoji za su haɗa kai Eh, misali na shiga ka shiga eh, muka ga baya yin daidai ga baki ɗaya mu muka ce ba za mu tafi ba ya ba mu kuɗin mu ko kuma ba za mu biya ba mu sauka wannan zai taimaka wajen su kansu direbobin wato su rage waɗannan abubuwa da suke eh, haka zalika su kuma fasinjojin wato idan direba yana tafiya yadda ya kamata kar zan iya cewa bai kamata kuma su dinga cewa da shi a baya gudu ba ko kuma wace irin sanda yake yi wannan Ah, kuma ya fi faruwa ne ga matasanmu ah, kuma ya kamata matasanmu su lura ce cewar ah, rayuwarsu ba musamman idan kana kan hanyar kana cikin mota tana hannun rayuka tana kan tana hannun wato direba ne hmm. wato idan yayi ganganci an samu hatsari wannan ba za ka iya cewa kawai kaddara ba ce ko wani wannan abu ne ganganci ne ko Allah subhanahu wata'ala ai wajen wajen misali kisa sai da aka yi maganan cewar idan kai kisa da ganganci akwai kuma wanda yake wanda ba da ganganci ba wannan ya nuna kenan akwai wanda wanda ba da ganganci ba shine kaddara wanda kuma yake ganganci ba kaddara ba ne kai ne dai ka nema kai abin da kake tunanin cewar kawai za ka yi kawai kai disadin kai To bari mu duba shin akwai wata rawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su iya takawa wurin wayar da al'umma musamman masu ɗaukar motocin haya. Tabbas akwai wato wannan bangare shi ne ma ni a gani na bangare da aka yi watsi da shi wanda mutane ba sa lura sosai duk da kasancewar kuma fa mutane na rasa rayukansu sosai a ta wannan bangare amma za ka samu abin haushi shi ne. wato su hukumomi ba su damu ba wato ƙungiyoyi masu zaman kansu ma ba su damu su tafi wannan bangare ba sun gwamnace su je wasu bangarori ma da wanda zaka samu ba a rasa rai sai dai yan wasu abubuwa da ba za a rasa ba wanda ya kamata kuma a ci wannan bangare shi ma yana ɗaya daga cikin ɓangarorin da ya kamata a dinga yi don mayar da kan direbobi da su kansu wato fasinjoji don kare rayuwar mutanen kansu da dukiyoyinsu duk lokacin dalilin kuwa shine duk lokacin da aka samu hatsarin mota abu biyu ne idan idan an samu rashin rasa rai kaga an samu rasa rai na farko idan kuma aka zo ko ba a samu rasa rai ba ma misali an jikkata ne to a dukiya aka rasa ta farko dukiya ita kanta mota na biyu akan samu wasu su zo ma idan aka yi hatsari su sace abubuwan fasinjojin da aka yi hatsarin da su na uku kuma waɗanda suka jikatan nan fa da me za a yi amfani wajen yin musu magani kaga ai kuɗi ne yan uwansu ko kuma su idan suna da kuɗin kuɗin ne dai za su yi amfani wajen wajen eh, wato yi wa kansu magunguna to kaga kuwa ai idan an yi asarar rai an yi asarar rai sannan kuma an yi asarar wato dukiya idan kuma ba a samu ma asarar rai ba an samu asarar dukiya to wannan gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi da ma wato kungiyoyi masu zaman kansu sun dukufa wajen eh, eh, wayar da kan al'umma. A nan ne kuma za mu datsa aya a mu da Malam Alhassan E Bala kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. Yanzu a madadin bakonmu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba ya kuma makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla a gaida baba yaku yanzu kuma ga Sulaiman bar mu da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama wacce ta zo da wani babban albishir ga jama'ar Nijar saboda a cewarta an gano man fetur kwance a ƙarƙashin ƙasar kafra ta ɗaya da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da ƙasar Algeria. jaridar ta ambato babban darakta janar na kamfanin sonatrack abdelmomen old kadur yana cewa mun haƙa kuma mun samu saboda haka za a ci gaba da bincike don tabbatar da gaskiyar lamarin abin da aka fara jin kamshinsa a ƙarƙashin ƙasar ta kafra mahaƙar da ake hasashen ayyukanta za su laƙume miliyan 30 na dalar amurka jaridar lanketar ta ruwaito cewa wani matashin da ya haɗa baki da wasu ma'aikatan bankin ecobank da na kamfanin nestle domin cire miliyan dubu biyu na sefa daga asusun mahaifinsa ya gurfana gaban wata kotun ya mai wacce ta yanke masu hukuncin zaman gidan kasan shekaru biyar tare da ramka waɗannan kuɗaɗe sannan za su biya diyar miliyan ɗari biyu na sefa jaridar ta ce tun farkon bayyanar wannan al'amari da ya faru a shekarar 2011 ma'aikacin bankin da na kamfanin na nestle waɗanda dukkan su baƙi ne sun ramta a takare to amma kotun ta ce takardar sammacin da ta fitar a kansu a shekarar 2013 da 2014 tana nan daram jaridar l'eclosion ta bayyana cewa wasu asibitocin haihuwa mallakar gwamnatin niger na karbar kudade daga hannun mata a matsayin na ganin likita asibitin unguwar gawai da ke birnin yamai na daga cikin wuraren da ake tilasta wa mata masu ciki biyan jika biyu da rabi dala na sefa domin ganin likita sannan a sa su sayayyar rigar yatsu alhali ministan kiwon lafiyar al'umma ya sha nanatawa wa jama'a cewa bai dace ba ana tatsar kuɗaɗe daga hannun mata akan maganar haihuwa in ji mu karkare da jaridar le pedestal wacce ke cewa hukumar kula da ayyukan madatsar ruwa ta ƙauyen kan dashi da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa na ci gaba da tuntuɓar al'ummomin da ayyukan ginin madatsar za su tayar daga garuruwansu. jariyar ta ce abin da aka sa gaba a nan shine a cimma daidaito a kan tsarin sake samarwa rukunin farko na magidanta kusan 2,500 sababbin matsugunai ma'ana filayen gidaje gonaki da wuraren kiwon dabbobi sai kuma batun kudaden diyar da ya dace hukuma ta basu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ma da la'agai da Sulaiman Barma yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. ba na wani manaja da gajiya. Ra'ayi na yau a kan abubuwan da kuma shari'a ya aika wa shugaban da ake ta amala gaskiya ina ga wannan ba gaskiya ba da ai shari'a ba daga nan najeriya ta fara ba daga turai ta fara kuma daga turai din ma sai da aka ɗaure wasu mutanen a najeriya kuma ta ji karewa to shi tambaya a nan shin ya suna ga da wasu mutanen su ne wanda binciken zai gano tunda ba a gwamnatin ba aka yi ba a gwamnatin a aka yi in ina tunanin gaskiya a bar shara ta yi aikin ta mai laifi a hukunta shi salamu alaikum sashen hausa rediyon amerika sunana ɗalam joja kadara jihar niger nigeria ina kira ga gwamnonin najeriya a halin gaskiya ya kamata su yi gyara ba wai a samu cin baya ba kasan nan ya zamanto cewa sun kashe kananan hukumomi ba su da tasiri yanzu dalilin gwamnoni gwamnoni kuma ba sa sauraron fati su wanda suka zabe su na biyu ta kenan sun ce sa abin da suke so shine za a yi ko yana da kyau ko bai da kyau ka gani an shiga mulkin ka makariya kenan assalamu alaikum sashen hausa boa sunana alhaji umaru dangara chief grade operator ministry work state nigeria muna godiya ga allah maɗaukacin sarki da ya haɗa kanun 'yan jihar kebbi masu ilimi masu sanin ya kamata wuri guda da hannun tasu ga alhaji abubakar atiku ba gudu alhaji abubakar ba gudu mutum na mai hankali mai tunani mai hangen nesa mai tautan talakawa assalamu alaikum murya amurka mai magana umar musa lemo karamar hukumar sandamu jihar katsina tarayyar najeriya ina son ba da ra'ayina a game da kokarin da gwamnoni suke yi na samar da 'yan sanda jiha gaskiyar magana wannan 'yan sanda jiha ba zama alheri ga mutanen najeriya musamman talakawa ba idan aka duba yadda gwamnoni suke amfani da 'yan sanda na jiha ba eh, na ƙasa ma balle aka ji an yi na jiha to tsakanin da allah kowane gwamna to dan adawa za su kudar kudansu a yaujensa muddin aka fata shi dama yayi 'yan sanda na shi ne karan kan shi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawar Najeriya. Al'umman Najeriya musamman na arewa mu godewa Allah Allah ya ba mu shugaban ƙasa mai kishin ƙasa kuma mai kishin arewa don haka mu taya shi da addu'a. To ma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. haka yake gwamnatin kasar samaliya ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni hudu bayan korar tsofaffin kwamandojinta biyo bayan hare-haren ƙungiyar alshabab da aka yi asarar rayuka sai dai ƙwararru sun yi gargaɗi da cewa sababbin jami'an tsaron ba waliyai ba ne da za su iya magance lamarin take suna buƙatar goyon bayan al'umma da na gwamnati kafin su samu nasarar murƙushe mayakan yayin wata ganawa a mogadishu jiya litinin majalisar zattaswa ta amince da zaben hussein usman hussein a matsayin daraktan hukumar leƙen asiri da cibiyar tsaro nisa da kuma janar bashir abdi mohamed a matsayin kwamishinan 'yan sanda an kuma zaɓi mai jojanar abishir mohamed juma da ake kira gobe wanda ya dawo a matsayin kwamandan dogarawan gandaroba makamin da aka sauke shi daga kai ƙasa da shekara guda da ta shige shugaban amurka donald trump ya sake ɗorawa mutumin da ya gada laifin gaza ɗaukar matakin da ya dace dangane da shishigin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri ciki ko hadda shirin noma tushen arziki tare da safilu hashin gumel yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu wadda ta na gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato greg ni ladan ibrahim ya ke cewa ko wani lafiya ko kuma mu je kwanta mu kwana lafiya sai an ji ku.